a taya ma alhaji tijjani sarkin waka e eh, na cin malam zaki la ilaha illallah akai guda a waro goma sai mai guda ɗayan ya yarda eh, ka ga mai malam zaki mai addu'a alquran ko da ka ina ne ka je gurin malam zaki in yi ma addu'a Allah ya tayi Allah ya taya ma sarkin waka na malam zaki yaushe zan zo kai ni gurin malam zaki dan na daɗe ina san rigen nan na bushe shekara 70 da ita a na so nake in canja alquran na gama talauci a nan na kwana ce min aka yi ainihin ne gidanka kuma na ganka na ga malam zaki na ce ai sai na zo inda kake a yau gaskiya ne malam zaki gaskiya ne ni yanzu fata na kawai ka kai inda gurin malam zaki dan na ji an ce duk wanda ya je gurin malam zaki ko mai neman siyasa ko mai neman wani abu ko wata ɗaukaka a duniya da Qur'an ka samu kaga mai kama da ayar Allah mai kama da ikon Allah e ina ka je malam zaki ina za ka malam zaki daga ina kake malam zaki to da alamu dai mutumin yau garin ba kaga mai kyautar da baya zobe Allah ya taya ma Allah ya ƙara ɗaukaka mutumi na ai ka ɗauka kawai wallahi kai suna a duniya wallahi ai tun da kaga malam zaki an wuce kawai ne ma ka kai ni in je gurin malam zaki shine fata na kawai da alamun dai aljihun babu wani abu ai na ga ma fa yau nake alquran ko ta ina hamma nake da aljihun da bakin da kunnan da hancin duk daya ye alquran fitu kaban kwana da ita ba to yanzu kuɗi zan ba ku ko hoton malam zaki ai ni yanzu kan samu gaban hoton malam zaki in je in takalla amma ka haɗin da kuɗin ma ma na san ai ka da ai ai gado ne <laughs> alquran gado ne to ga wannan hajiya eh. dan rage ta ko a ah! eh ga wannan hajiya rage da malam zaki Allah ya taya ma Allah ya ƙara ɗaukaka dan Allah gobe zan dawo a dama da hoton a damun da hoton ka gan shi fa ai wallahi kamar na shi kawai a ɗakin ka wannan shi ne malam zaki yawwa ah. ai ai da malam zaki to nagode tabbas da an ganna an ga malam zaki domin kuwa ni ne sarkin wakar chief malam zaki kuma ni ne mai kawo masa ƙarshen duk wasu bata garin nasa da suke amfani da sunansa ko da lambar wayarsa a social media suna cutan mutane domin kuwa ga wanda yake son ya samu malam zaki na gaskiya a social media to ya shiga youtube dinsa zaki sakface tv zai ga shi zai kuma ga ayyukansa ko kuma ya neme shi a lambar waya kamar haka 0242708068 ko 02444 82816 ta malam zaki malam